babban darasin da rayuwa za ta koya maka idan Allah ya maka tsawon rayuwa baka mutu da wuri ba shine idan kai ritaya ko kuma ka gama aiki damar da ka samu ta ƙare jama'a za su koya maka hankali mutanen da ke mu'amala da su cikin kashi 185 za ka daina ganin su a hankali a hankali waɗanda za su rage su ne waɗanda watakila ma baka samu dama ka taimake su ba amma duk wanda suka ci arzikinka za su yi nisa da kai saboda ba su da abin da za su samu a wajenka yanzu bukatar ka ta ƙare don haka tun kana raye idan mutum bai damu da kai ba kada ka sa rai idan ka mutu zai tuna da kai duniya kenan ba ta da amana ba ta da garanti ba ta da tabbas yi abin da zai amfane ka a cikinta kiyaye dokokin Allah gwargwadon iko yi buzurin imani gwargwadon iyawa in ka tafi baka yi asara ba kafin ka wasu sun zo sun tafi kai ma ba za ka zama na ƙarshen tafiya ba bayan ka wasu za su zo kuma ita duniya duk isakka ba ta tsayawa daga aikinta in ka mutu inda duniya tana tsayawa don wani ya mutu da annabawa suka mutu ta tsaya amma har annabawa ranar da suka mutu ba a daina daurin aure ba ranar da annabawa suka mutu a ranar wani ya sai fili kuma ya dora gini a ranar wani ya samu kuɗi a ranar wani ya yi amarya a ranar wani ya yi sabon abin hawa to kai ma in ka mutu haka za a yi ka rubuta ka ajiye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 والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون wani ya zo ya zauna ko mun ji ko mun so dole limamin juma'an nan ya bar mimbarin nan wani ya hawo ta rana dole mai tafsirin kujerar nan da mai jan bakin ya sauka wani ne zai tafsirin wani zai ja bakin dole a kowane gidan gwamnati wanda yake cike fita wani hau ko yaki ko ya so ko a kusa ko a nesa kuma za a yi wa mutum hisabin mai aikata a tsawon mulkin ka mai ka gudanar shi ne ya kamata ka yi lissafi ba ka zarce ko karka zarce ba jamana aya ta gaba malam ka damu da yau kana jin daɗi ka dinga tunanin yayi za ka ƙare karka yadda wai yau ka fi ƙarfin wannan gobe ka fi karfin wancan ka taka wancan a'a ya yadda ka kare kullum abin da Allah ke gaya mana ku dinga duba ƙarshe in baka san naka ba Allah ce ka dubi wadda suka gabace ka iya labarin kenan ka duba wadda suka gabace ka a filinka dauki rayuwa cikin sauƙi yadda ta zo ma ka yi ta kawai wanda ya fi morewa rayuwa ke zaman lafiya to shine wadda kawai yadda abu ya zo mai haka kawai ke tafiya da shi amma komai da an samu yanzu ba a samu ba shikenan ina ba ta ana fahimta shikenan da akwai wadata ana kaza ana kaza yanzu kuma Allah ya sa abubuwa sun yi ƙasa sai a rage duniyar ma ta yi ƙasa mu ma ba sai mai ƙasa ba da na saba ina alfarmar kaza kaza kaza kaza yanzu kuma babu to shikenan wani bawan Allah a wani wuri yana a wani masallaci babba shi yake sai burin shinkafa da menene yana bara arba mutane a ta ba makota a ta ba jama'ar masallaci kowa ya sani Allah ya jarabe shi da talauci ya dawo yana wurin fa yayyo ƙasa wani ya ɗauka ya ci gaba ana taimaka wallahi tallahi idan an zo za a ba ɗin sai turo kwanansa shi ma a bashi kwano ɗayan da ake bayarwa kuma bai ki karɓa ba ce a haba mu da mu da muke bayarwa a a ce tura kwanansa shi ma a bashi ce ba komai da mu muka bayar yanzu kuma sai a ba mu na yiwa kenan malam